Jama'ar Ghana na ganin ana jinkiri wajen aiwatar da dokar kama masu luwaɗi da madigo a ƙasar. Mafi yawanci sun yi kira da gwamnati da ta yi gaggawar zantar da dokar. Tuni ne Hajiya Samira, 'yan luwaɗi, 'yan madigo, kama su da za a yi nan. Don Allah, don annabi, shugabannin mu manyan mu su duba su gaggauta shi tsakanin yau da gobe a zantar da wannan hukunci ya shiga tun ba zo an ja mana kafa baya ba. Su yi hankuri saboda Allah. Fitintunun gada muke gani su ne sanadi. Kuma Muhammad Mafu abinci indoni ne yanzu yanzu nan ma ya kamata a aiwatar da wannan doka sabili da in ka duba mu mutanen Ghana duk addinan da ke cikin Ghana nan su yi tar da wannan abu yan madugo da yan luwaɗi. Suna Sunana Jamiya yan madugon nan saboda Allah da Annabi yan parliamentin na roƙon su saboda Allah su yi abin nan da gaggawa kasu su bata lokaci balle kuma wani magana kuma zai shigo ciki daga baya saboda Allah da Annabi su muna shi da gaggawa. Honorable Muntaka Mubarak mai wakiltar mazaɓar Asawasi kuma tsohon shugaban masu ladabtarwa a majalisar dokoki sarkin Ghana ya ce an kai bangare na biyu wajen aiwatar da dokar. Wani doka da doki mataki yana tafiya kafa fudu ne. Na farko shi ne amana kan shi a turance first reading wannan sannan na biyu ne muke kira second reading muna kiran shi the principles of the bill. Domin mutum ne duk wani ra'ayi da kake da shi game da wannan kama za ka tafi hakkin bakin ka. To an yi wannan an kare sannan mu zo abin da muke kira constitution state. Yanzu za a zo a diddige dokan nan daya bayan da layi layi yi to yanzu shi ne muke shirin yi an kare wannan sannan a zo wani abin da muke a third reading third reading nan lokacin nan kuma wani bai da wani magana kuma game da wannan mu mun kare shi ce wurin president ce ya sa hannu tukunna ne abin ya zama doka so shi ka duba tafiya a kafin fudun kusan yanzu mun yi biyu mun kare sauran biyu ya kara da cewa ya karanta aya a majalisar yayin da ake shigar da dokar inda yake cewa duk musulmi ba zai yi jayayya da abin da alkur'ani ya kawo ba kamar yadda dai da ake yin rijin. ne ni da kaina na na fadi a bawa parliament mu ranar na da aya suratul nisa na zuwa aya goma sha shida magana da Allah yayi da Allah ya kar da wayanda ce irin wanga abu kuma muka ce mu musulmai abin da aka ce Allah ya ce ba mu da amma dai ko ya ba iya kaza tunda Allah ya ce magana ya share ban ga wani musulmi da ke gidan nan ko da na sani yake ga kamar a amma dai mu dai muna nan dai tunda Allah ya kar da abin mu ba za mu yi mara da abin ba ba shi dai mu mara baya yadda za yi a tabbatar ba ka kai irin wayannan abu a bayyane mu talakawa ne domin ba mu da doktoci da nesosi da hospitals da za su su su wanda ababa da ke tafiya da shi da irin cututtuka da yake da mutane in din zai taru ga waalan da muke na muke fama da duban yara duban raunannu duban tsofaffi hospital mu gaskiya zai zama mana kalubala. I want to give opportunity to those who are against to speak. Muryar kakakin majalisar dokokin Ghana abun Sumana Kingsford Babin kenan. Yayin da yake baiwa mambobin majalisar dokokin damar bayyana ra'ayinsu kan cewa ko akwai wanda bai yi ra'ayi da kama 'yan madigo da luwadi a kasar ba. Inda ya ce. Duk mamba na majalisar da ya yadda da shigar da wannan karar da Honorable Andy Apia Kube ya gabatar na cewa dukkan mambobi 275 na majalisar dokokin kudancin Ghana suna goyon bayan aiwatar da kudirin dokar. Duk wanda bai yarda ba to ya tashi ya tsaya a kafafunsa in gane shi. Tsarin dokar dai da ake shirin aiwatarwa shine za a daura duk wanda aka kama da laifin luwaɗi ko madugo na zama gidan yari har tsawon shekaru goma sannan kuma shekaru uku ga duk wanda ya bayyana kansa a matsayin yana sha'awar luwaɗi ko madugo.